وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير waɗanda suka kafirce wa Ubangijinsu a ranar alkiyama suna da azaba ta wuta wadda aka rura ta kuma makomarsu wadda za su koma cikinta ta yi muni.